والقيام وغض البصر وحفظ اللسان الحمد لله لك الحمد في الأولى والآخرة أن بلغتنا رمضان نسألك أن تعيننا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم, وعظيم, وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد لما بلغتنا من شهر رمضان اللهم اجعله بلاغ قبول وتوفيق وغفران واجعلنا من صوانه وقوانه واعتق واعتق واعتق واعتقنا فيه ووالدينا ومشايخنا من النار عباد الله إن شهر رمضان المبارك هو موسم السنة الذي تشرئب إليه قلوب المؤمنين وتتوقى إليه نفوس الصالحين ويتحراه بكل استشياق أصحاب الهمم العالية الذين يريدون للزياد من الفضائل فهو شهر مبارك يفتح الله فيه أبواب الخير ويغلق فيه أبواب الشر ويفسد فيه مردة الشياطين ويقال فيه لباغي الخير أقبل ولباغي الشر أكثر وتضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات وتستجاب فيه الدعوات وتمحي فيه السيئات ويتجاوز ويتجاوز الله فيه عن العظائم ولله فيه كل يوم منه عتقاء من النار وذلك كل ليلة في هذا الشهر ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم وكل هذا عباد الله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستفيض بين عامة المسلمين وخاصتهم فعلى المؤمن الذي يرجو الله والدار الآخرة أن يستغل أوقات هذا الشهر المبارك في طاعة الله تعالى وأن يتفرغ لذلك قدر استطاعه فالكيس الحاذق يتحين الفرصة ويتربص الموسم حتى لا يخسر في مواسم الربح وإن أفضل الوسائل لاستغلال الوقت فيما يعود على المرء بالنفع في دنياه وأخراه في هذا الموسم العظيم عباد الله أولا الاستعانة بالله الاستعانة بالله وحده وصدق توجه إليه وتجديد التوبة النصوح إليه سبحانه وتعالى ثانيا إمعان النظر في حديث الله تعالى في كتابه العزيز عن هذا الشهر المبارك كمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن الإبادة التي شرعها فيه وما خصه الله تعالى من الفضائل مما يدل دلالة جلية على عظم قدره عنده سبحانه وتعالى وعلو شأنه فقد اختاره طرفا لإنزال القرآن فقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وحصول الأحداث العظام التي غيرت وجه التاريخ كوقعة بدر الكبرى والفتح الأكبر فتح مكة ثالثا إمعان النظر فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفضائل لهذا الشهر المبارك وكثرة ما رغب فيه الأعمال الصالحة فيه مما دونت كتب الأحاديث الصحاح والسنن وغيرهما رابعا إمعان النظر في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهدي صحابته والسلف الصالح رضوان الله على الجميع ففي ذلك شحذ للهمم واستناهض للعزائم واستثارة الكوامن الخير في المسلم خامسا إعداد العدة له قبل دخوله وتفرغ له مما لا بد منه من شؤون الحياة الضرورية وثالثا عباد الله تنظيم الوقت وتقسيمه تقسيما دقيقا محكما بحيث يجعل جزءا منه لتدبير شؤون معاشه التي لا بد له منها وجزءا آخر لأوراد آه، لأوراده اليومية وأذكاره الصباحية والمسائية فإن ذلك مما يحفظ على المرء وقته بإذن الله تعالى وجزءا من وقته لنوافل وتلاوة القرآن وصلاة وذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجزءا أكبر من وقته في هذا الشهر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 الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبي الله عبد الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى عباد الله اعلموا أن المسلم يغتنم شهر رمضان المبارك بزيادة الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والصيام إيمانا واحتسابا فمن أبرز الأعمال في رمضان قراءة القرآن وتدبره وصلاة التراويح وقيام لياليه الإكثار من الصدقة والذكر والدعاء وتحري ليلة القدر مع ضرورة الابتعاد عن المعاصي ومواقع التواصل الاجتماعي لضمان التركيز على العبادة ومن أهم طرق اغتنام شهر رمضان عباد الله التوبة الصادقة بلى الشهر بالتوبة النصوح والاستعداد النفسي لطاعة الله ثم الصيام بآدابه صيام رمضان إيمانا أي تصديقا بفرضيته واحتسابا أي طلبا للأجر ثم الإكثار في علاقة المسلم مع القرآن الإكثار من تلاوته ومراجعته وتدبر معانيه ليلا ونهارا وحفظه إن أمكن القيام والتراويح الاجتهاد في صلاة التراويح والقيام وخاصة إذا دخل العشر الأواخر الجود عباد الله والصدقة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مضاعفة العطاء والصدقة وإتعان الطعام كما أخبر حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه في في حديثه الذي أخرجه البخاري ومسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فإذا لقيه جبريل كان أجول الناس بالخير ثم الدعاء والذكر الإكثار من الاستكفاف والتسبيح والدعاء عند الإفطار وفي الثلث الأخير من الليل ثم إن أمكن لمن له سعة ووجد, ووجد إلى ذلك سبيلا العمرة في رمضان عباد الله إذا تيسر فإن العمرة في رمضان تعدل حجة ثم حفظ الجوارح ضبط الناس عن المعاصي وغمض البصر وحفظ اللسان وحفظ السمع وحفظ سائر جوائر الجسد كصون اللسان عن الغيبة وتقليل الكلام وتقليل الضياء من الوقت ثم تحري ليلة القدر عباد الله الاجتهاد في الليالي الوترية من العشر الأواخر لليل أجهرها يعد هذا عباد الله فرصة هذا الشهر فرصة لتطهير النفس والبدء من جديد بالطاعات يا كوباين الله dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya raya mu zuwa wannan wata wata ne falala wata ne daraja wato watan ramadan watan da Allah madaukakin sarki ya zaɓe shi domin saukar da littafin sa mafi girma shine alqur'ani Allah madaukakin sarki saboda girman wannan ibada ya farlanta shi ga dukkanin al'umman da suka gabaci manzon Allah ba mu ne farau ba ba kuma akan mu ne kadai wato aka shar'anta ibadan azumi ba Allah yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka bada imani da gaskiya kutiba alaikumus siyam mun wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kama yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku ashe duk abin da yake da muhimmanci to shi ake baiwa dukkanin bayi daga cikin bayan Allah da haka muna ƙara yaba wa Allah muna gode masa da ya kawo mu wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yassare mana azumtan wannan yini ya yassare mana sallatan dare cikin wannan wata kuma ya tsare mu ya tsare mu daga afkawa cikin ayyukan saba masa ya Allah bayan Allah abin da ya kamaci musulmi wanda Allah ya raya shi a cikin wannan wata to shine ya ribaci wannan dama domin wannan dama ce wanda ba a samun shi sai sau ɗaya a shekara dukkanmu za mu iya bada shaida da buga misali na waɗanda muka yi ta cin burin kaiwa wannan watan tare da su amma a yanzu din nan sun koma ga Allah suna karkashin kafa yanzu ɗin nan ake sanar da ni akwai sallar jana'iza da zamu gabatar idan muka yi da sallah wani ya koma ga Allah a yau to kai da ni da Allah ya bar mu yanzu gashi muna rayi muna magana muna jin mai magana to yayi kamata ka ribaci wannan dama kafin damar ta kufce maka babu shakka kaiwa watan Ramadan 'yan uwa masu albarka wallahi babu wani dama da mutum zai samu a rayuwa irinsa shi yasa an samu wasu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu yan uwan juna kamar da Imam Tabarani ya fitar da hadisin a cikin mu'jam dinsa dayan su yayi mutuwar shahada an kashe shi a filin daga kuma kowa ya san darajar da mai mutuwar shahada yake samu manzo Allah ce a lokaci guda ana hada mashi wasu falala tashin farko guda biyar ko shida na ɗaya. jinin farko da zai fara tunkuda ya fita daga jikin shi sanda aka sare shi ko sanda aka harbe shi sai Allah ya ce duk zunubanka na gafarta maka sannan na biyu kafin ya kai kasa ya kwanta ya baje sakamakon rayuwa sun kare sai Allah madaukakin sarki sai a yaye mai shamakin idanun shi ya ga masaukin shi a aljanna na uku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake nan take za a ɗaura mushi aure da mateku na aljanna sama da saba'in na hudu manza Allah yake sai a yi mushi ɗinki kayan da za a zo a lullube shi da shi a suturta shi da shi wanda abin da aka haɗa wannan kayan da shi imani ne ma'ana da an gan shi an gane imani sannan daga cikin falalan yanuwa uwa masu albarka idan aka yi tashin alkiyama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake sai Allah ya ce da shi ka kirawo danginka mutane saba'in su raka ka su shiga aljanna su ma an yafe musu sakamakon ka. wannan shi ne darajar mutuwar shahada to wannan sahabi ya yi mutuwar shahada dan uwansa shi kuma sai Allah ya tsawaita rayuwar shi sai mutuwa irin na al'ada mutuwa na ɗabi'a shi ba a shahada ba wajen yaki ya mutu ba to wani sahabi sai mafarkin ya gansu su biyu ana hisabi ana tashin alkiyama ce sai ya ga an ɗauki ƙanin wanda ya mutu daga baya an kai shi daraja mafi kololuwa a aljanna shi kuma wancan shahidi yana kasa da shi abin mamaki ko ce sai ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya manzan Allah kaga mafarkin da na gani manzan Allah sai ya ce da shi yo kana mamaki ne shi ƙanin ba Allah ya tsawaita rayuwar shi har sai da ya shaida watan Ramadan ba falalan watan Ramadan ne ya kai shi inda ya kai ka duba kaiwa watan ramadan zai kai ka daraja na sama sama da wancan wanda ya mutuwa shahada ba shi ya kamata mu ribaci wannan dama ya uwa masu albarka to wata hanya ake ji wajen ribatan wannan dama malamai sun kawo hanyoyi da dama bayan abubuwa da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi na fadalan wannan wata a cikin hadisansa ingantattu wanda suke nan cikin littattafan al-Imam Bukhari da Muslim da sauran littattafan hadisi kamar faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da yake cewa Allah na buɗe kofofin aljanna a cikin wannan wata gaba ɗaya kofofin wuta ana kama su a kulle ana ɗaura shaidanin aljani da kangararru daga cikin su a wannan wata Allah yake turo wani mai shela ya zo ya ta shela ya ce ina kai ma aboki alkhairi to ka gabato ga watan alkhairi ya zo ina kai kuma ma aboki sharri to ka kame daga dukkanin nau'in a wannan wata ba a yin shari a wannan wata jama'a sannan Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta a wannan wata aiki yana ninnin kaladansu zuwa adadin babu wanda ya sani sai Allah shi yasa Allah da kanshi yake cewa dukkan aikin dan adam Allah yake nashi ne amma banda azumi Allah yake azumi na wani da haka ni na san ladan da zan baiwa mai azumi yana barin cin shi da shan shi da sha'awar shi saboda ni da haka ni ma kuma zan mishi wato alkhairi sakamakon wannan irin ibada da a wannan wata ne ake ibada ya masu albarka wanda yake ɗaukaka darajar mai shi a cikin wata, Allah ya yi alkawarin amsan addu'an duk wanda ya roƙe shi a cikin wannan wata Allah ya yi alkawarin a kowace dare sai ya yanta adadin bayi masu yawa daga shiga wuta ma'anan wannan magana shine da sun mutu kafin watan Ramadan to da duk ƴan wuta ne amma sakamakon sun shiga wannan watan a kowace dare akwai adadin da Allah zai ce ku rika goge sunayensa daga ƴan wuta yanzu na yafe musu sun zama yan aljanna shi kaga falala ce mai girma mutum ya rike wannan wata a wannan wata ne Allah ya kaddara dare kwaya guda wanda alkhairin wannan daren Allah ya ce ya fi na watanni dubu watanni dubu shekara tamanin da uku da wani abu kenan ba sai Allah ya riskar da kai dare kwaya ɗaya wanda alkhairin daren ya fi na watanni dubu kaga ai Allah ya soka da alkhairi da haka hanyoyin da zaka bi ka ribaci waɗannan alkhairan na ɗaya ka yawaita neman taimakon Allah dan wallahi ji yadda aka faɗa alkhairan nan ko wasu ba za su ribaci komai ba har watan ya kai Allah ka tsare mu ashe kaga dole mu nemi taimakon Allah ka nemi taimakon Allah akan ya datar da kai kuma ya baka ikon aikata aikin da zai karba idan ka aikata shi abu na biyu ka tsaya ka rinka lura da nassoshi na shari'a tun daga ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah da suka zo kai bayani game da falalan wannan watan za ka rinka ƙara maka karkashi ka rinka jin cewa lallai wannan falalan to kai ma kana son ka samu na uku ka yi wato yi kokari wajen jin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi game da irin falala da darajoji da ake samu a wannan wata na Ramadan na hudu mutum ya ayi wato yi kokari ya gano yaya ɗabi'un manzan Allah a cikin wata Ramadan ku dai duba Allah a samun yaƙini wajen samun daraja da matsayi a wajen Allah manzan Allah ya samu tun a duniya amma duk da haka in aka shiga watan Ramadan aka ce za ku ɗauka manzon Allah bai taɓa yin wasu aiki na himma ba ne a lokacin ake ganin himman shi ya ninku wannan manzan Allah kenan fa to ina ga mu a wannan watan dama manzon Allah shi kullum yana cikin alkhairi amma in aka shiga watan Ramadan aka ce alkhairan shi da kyautayin shi wallahi ko iska albarka iska fa jama'a bai kai manzan Allah alkhairi a cikin watan Ramadan ba sannan aka zo babin ibada manzon Allah kullu yaumi in ya sha azumi to sai sai yi buɗe baki ma sai ya ci gaba haka har akai lokacin sahur ya cin sahur sai ya zarce da azumin yini na mana ya azumci ranar ya azumci daren haka ne sahabbai suka taɓa yin koyi da shi sai ya ce a'a ku kada ku yi haka suka ce to ai kai ma kana yi yace da ni da ku ba ɗaya ba amma manzan Allah zai ga sun matsa sai ce to duk wanda yake son ya irin wannan to yayi nashi iya zuwa lokacin sahur lokacin sahur sai ka ci abinci amma shi manzon Allah sai ya haɗe azumin yin yau da na gobe da na jibi saboda sanin darajar wannan wata me yasa saboda Allah madaukakin sarki ya ce yana son bashin bakin ne azumi to manzon Allah na so ko da yaushe a ce bakin shi na bashi dan yana son ya ƙara ƙulla zumuncin alaƙar shi da Allah wannan jama'a manzan Allah kenan fa kun san irin wannan ne Allah ya shar'anta wa annabi Musa a lokacin da Allah ya shirya shi domin ya zo ya yi munajati da shi Allah ya ce kwana talatin ya azumi saboda ya tsara bashin bakin sai ya zo ya munajati da Allah rana na talatin da ya kare azumi din sai ya wa kanshi fatawa sai ce to bari in yi asuwaki saboda baki na ya tsaf zan je in gana da Allah yana yin asuwakin sai Allah ya ce wa ya saka abinda ake so din kenan ai da aka an maka kwana goma shi ne sai da ya kwana arba'in sannan ya yi munajati da Allah to kai yanzu shi kana cikin yinin azumi bakinka na bashi me kake furtawa da wannan bakin to ka kari ba shi wannan dama Shi ne sako Allah ka samu yashi yana daga cikin hanyoyin da ake yi batan wannan wata mai albarka shine ana yin shiri na musamman tun kafin shigowar wata to bare kuma in Allah ya kawo mutum ya ya watan? wata kaga ba karamin shiri ya kamata yi ba daga cikin ainihin wato hanyoyin ana tsara lokacin yan uwa masu albarka wallahi idan mutum bai tsara lokacin shi ba to ba zai ribaci wannan wata yadda ya dace ba dukkan mu dinnan yanzu duk abubuwan nan da muke yi kowa na jin sauki yana ganin zai yi amma an baka tsari ba ko to haka za ka yi ta cewa saufa saufa saufa kafin ka ankara sai ka ji cewa gobe sallah yau jama'a yanzu yini na nawa kenan muka shiga a cikin azumi na uku muna cikin azumi na uku yau yaushe ake cewa ra'ayi duban wata yaushe ake ta magana cewa azumi na gabatowa yau gashi har an shiga azumin har an shiga yini na uku wanda ya gabata kuma ya riga ya tafi kenan fa in ba kai komai a ciki ba wallahi kai asarar su amma tunda kana rayi har yanzu kana da daman ka ci moriyan waɗannan da suka rai Allah ka sa mu dace da ka tsara wa kanka wato yanayi wanda zai taimaka maka wajen ribatan wannan lokaci daga cikin hanyar da za ka bi wajen yin tsarin ka nemi alƙalami da farin takarda ka rubuta ka sa lokuta ka ware lokaci wanda za ka rinka neman abin gudanar da rayuwarka wanda wannan dole ne abincin nan da za a ci Allah yake waje annan nahara ma'asha ko to ka tsara lokacin da za ka je ka nema abinci ba za a ce gaba ɗaya kada kai komai ba dan baka nema abinci ba ba za ka iya komai din ba to ka ware lokacin neman abinci ka tsara ka cin Allah ya da karfe kaza in kai ma'aikaci ne ce karfe takwas zuwa sha ne kai ko zuwa karfe ɗaya, in kai ɗan kasuwa ne ka ce zuwa la'asar kowa ne ya tsara sai ka duba cikin awa ashirin da hudu, to yanzu nawa ka cire nawa ya rage to ragowar sai ka shirya su kamar haka daga ciki ka sanya wa kanka lokaci wanda ainihin wato za ka rinka karanta alkur'ani a cikin rabuwan awannin ka ce to lokaci kaza zuwa lokaci kaza na sadaukar da shi a wannan watan karatun qur'ani ne kawai da ka in je lokacin ya zo to ba za a ga kana komai sai karatun qur'ani sannan ka fitar da lokaci har ila yau wanda shi kuma ba abin da zaka rinka yi a ciki sai ambatan Allah tsakanin tasbihi da hailala da hamdala da haukala da kabbara kai ta yin azzikirori sannan ka tsara lokaci har ila yau musamman a yankin dare na ƙarshe shi kuma ya zama na addu'a ne in uwa masu albarka domin lokacin nan Allah madaukakin sarki yana karban addu'an bayi haka shi ne lokacin da bakinka ke bashi kamar yadda muka ambata ka sa lokacin kuma kamar yadda muke cewa ka sa lokacin ko da fa minti ɗaya zaka sa ka ce wannan mintin na addu'a ne zan gaya wa Allah matsaloli na daga cikin uwa masu albarka ka tsara wa kanka lokaci wanda ka ainihin wato rinka kasancewa tare da mutanen arziki lokacin tafsirin alkur'ani ne lokacin wani muhabara ne lokacin kaza ne ya zama a cikin yininka akwai lokacin wannan shi ma to idan kai wannan kuma ka ji to Allah ya da haka ba za ka taɓa yin asara a cikin wannan watan ba sannan yan uwa masu albarka daga cikin abubuwan da ya kamace mu mu yi ƙoƙari mu tsara su domin cin moriyan wannan yin wato wata kamar yadda muka ambata babu kamar karatun alkur'ani kada ka kuskura a ce wannan watan ya shiga ya fita baka samu ka na karatun alkur'ani ba magabatanmu na kwarai wallahi aka ce wasu a kulle yawon ce sun yi sauka na alkur'ani kullum kai imamu shafi'i aka ce shi sauka biyu ma ke yi a yi ya sauke alkur'ani da rana kuma ya sauke da daddare da aka kafin watan ya fita sai ya yi sauka sau sittin to kai in ba za ka iya ba sai kai koyi ai ko ma'ana kai ko da shafi ɗaya ne ka sawa kanka izu ɗaya ne sawa kanka izu goma ne sawa kanka ya zama kai ma in so samu ne ka sauke alkur'ani lokaci sama da ɗaya a cikin wannan watan in haka bai samu ba ko da so ɗaya ne shi yasa manzon Allah shi da kanshi aka ce aka shiga watan Ramadan kullun sai yayi mudarasan karatun alkur'ani da malamin shi malaika Jibril kaga manzon Allah ma ya tsara wa kanshi kullun to ina ga kai ina gani sannan daga cikin wa masu albarka ka samar da lokaci wanda shi kuma ba abin da za ka yi a ciki sai neman tuba da gafarar Allah kai ta istighfari musamman a lokacin sahur da Allah yake cewa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun daga cikin wa masu albarka abubuwa mafiya falala da girman daraja to shine sallar tarawihi ga watan yake banta da shi san sallar tarawih ibada ne da yake na nafila kuma kowa ana son yi, amma ba a shar'anta yi ta a cikin jama'a ba sai a watan Ramadan shi yasa kaga duk masallatai zaka ga ana raya wannan ibada to yana da kyau ka zama da kai ake yi ka samar da lokaci na yankin dare kuma da za ka rinka yin wasu ibadoji na musamman in sallar sallar in karatun ƙur'ani ka amma dai ka zama akwai wani abu da kake yi a cikin daren to da wannan muke ƙara yin nasiha kamar yadda kuka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙara himma cikin wannan watan ko kuma sa suka yi koyi da shi akan haka to kamata ya a ce duk daren wannan wata ka ɗauki adadi mafi kololuwa na nau'ukan sallar dare da annabi yake yi shine ma sha in ma tara amma kada ka rinka yin ƙasa-ƙasa wannan ka yi a sauran watannin shekara amma a ramadan jama'a ba a nakasawa jama'a mun gane wannan da kyau ko sai ni ƙoƙari wajen an yi wato raya wannan limamai kuma a taimaka wa jama'a a cikin al'umma in wani na da uzuri yana iya zuwa ya uzuri shi amma in wanda yake son ya ci wannan ribar yana tare da ku sai a taimake shi akan haka Allah ka sa mu dace daga cikin wa masu albarka akwai aikin sadaka shi ma yana daga cikin aiki mafi falala manzon Allah kamar yadda kuka ji muka ambata a ɗazu aka ce a cikin watan ya fi iska alkhairi to kai ma ya zama kana da rabo na wani abu na sadaka in Allah ya baka wadata ka kashe cikin wadatarka in ma baka da shi daga dan wanda kake da shi ka bada li yumsik zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyumsik mimma ataahu Allah ka san koda da dabino kwaya daya kana iya samun rabo na wani taimako da sadaka a cikin mamaban kana iya samun ladan wanda ya ci da mai azumi shine kwaya ɗaya nan raba shi biyu ka ba wani dan uwan rabi kai kuma ka hakura da rabi manzo Allah yake itakun nar walau bi shikki tamr ku tsare kanku daga wuta ko da da tsagin dabino ne ashe tsagin dabino na iya saka samu wannan daraja to ina kuma za ka iya bada guda ɗaya ko biyu ko goma ko tiya ko buhu ko abin da ya faka shi sa kaga bayan Allah masu neman aljanna masu wadata suke kwadaituwa wajen yin istaru sa'in ibara ce mai muhimmanci jama'a domin duk wanda ka ci da shi a cikin azumi za a baka lada kwatankwatan abin da ya samu na wannan yinin nashi ƙari kan naka fa kuma ba za a taɓa nashi ba Allah ka samu nashi. dan wa masu albarka waɗannan su ne kaɗan daga cikin wasu hanyoyi wanda mutum zai yi amfani da damar da ya samu na wannan wata ya ribaci wannan lokaci ubangiji Allah ka karɓa mana ba mu ikon yin waɗannan ayyuka kuma ka sauƙaƙe mana kuma tabbatar da mu akan yin shi a bisa yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da magabatan mu na kware suka aikata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana atina fid dunya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة Allahumma rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa du'aana wa sa'ira a'malina ya rabbal alamin وقوموا إلى الصلاة yarhamukumullah